Hukumar alhazan Najeriya ta buƙaci alhazai su guje wa keta ƙa'idar nauyin jakar hannu ta kilogram takwas da babbar jaka ta kilogram talatin da biyu don guje wa asarar kayan da suka siya. duk kayan da aka siya musamman waɗanda ba a yarda shiga da su jirgi ba akan karɓe su a filin jirgi da hakan kan iya jawo asarar da akan iya kauce mata shugaban hukumar alhazan barista abdullahi muktar ya yi ƙarin bayani kar a ɗauki zamzam kuma kar a ɗauki wani abu da dokan jirgin sama bai yadda a shiga jirgi da shi ba kamar irin bindigan wasan yara irin su wuka wata aska sufana turare mai girma ko tukunyen gas almakashi ko mutum ya ga arhan fetur ma ya ce zai sai fetur da dai shaura irin irin abubuwa inda yake wani lokaci sai kai mamaki kai ta mamakin ɗabi'an ɗan adam a ce zai yi amfani da su a kayan hannu ko kuma wani a can gida malaminsa ya gaya masa ko ya gaya mata cewa ma ta ɗebo tsakuwan musdalifa adadi kaza ta cika jaka da shi ta taho jaka kaga ba komi banda duwatsu to duk ina abubuwa ne shi dutse kam in dai ya wuce kwaya ɗaya ka ya zama makami ka ga ba wani ma'aikacin jirgin da za a sa ya ga duwatsu ne kawai a cikin jaka tunda dai shi ɗan din da ake jifa a nan yake ba a can Najeriya yake ba balle mutum ya ce zai ɗiba ne ya je can ya jefi ɗan ko kuma ka ga mutane an ɗebi sabir irin abincin da ake bayarwa an cusa a cikin jaka. Shi ma jami'in tsaron hukumar alhazan Bashir Jazuli ya kuka ga yadda musamman alhazai mata kan saki jiki su siya kaya da hakan kan iya jefa hatta su cikin hatsari. Airport ka ga mutane suna ta kuka da sun saba ka'ida saboda wannan kayan sai an kwace su. Akwai screening kusan biyu zuwa uku ake yi. za ga alaji ya zo an cire kaya a gurinsa sun kai kilogiram ashirin ban da wannan kilogiram ɗin takwas ɗin musamman iyayenmu mata za ga mace ta kai ta yi jika da kai tana ta kuka ɗana ka ban min kaza wannan na jikoki ne wannan na kaza ne wannan na kaza ne an yi goyo sai a yi goyo ribi kamar biyu zuwa uku ga wasu kayan aka ga wannan jakar a hannu to duk sai an kwace na amfani da wannan dama in ja hankalin wakilan alhazai na jihohi da na local government don Allah da yawa daga cikin su shekarar ta wuce sun ga abin da ya faru a airport za a ga a jirgi daya akwai manya-manyan ledoji na zubar da shara sai a cika guda goma sha shida sun kai babbar mota ta kaya tifa ta ɗauka a gaban su lokacin masu shara bengali din nan za su dinga su kayan wasan yara kayan sakawa kayan menene akwai alhaji da ta zo ta ɗanka wata irin riga musamman ta iban kaya a wannan rigar abin da aka fitar ya kai kilogiram 35 da ƙyar take tafiya ana fitar da kayan a gurin ta faɗi. Yanzu hukumar alhazan ta dawo da fiye da alhazai dubu ashirin a sauran jirage arba'in da biyu da hakan ke nuna kimanin rabin alhazan sun dawo gida. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.